daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙayi. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka da sharhin bayan labarai daga nan akwai mu ɗauke da shirin ko kun san dai saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan kuma sai shirin nan na mulika iran waɗannan da yarda Allah su ne jira abubuwan da za mu jero muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa kamar kullum za a so ma ne da jin labaran duniya da ɗumuɗumansu. su To tare da salama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Ƙasashen Iran da kuma Amurka za su sake ganawa a mako mai zuwa bayan da suka yi tattaunawa mai armashi yau Asabar a ƙasar Oman. Isra'ila ta yi barazanar faɗaɗa har-hare ta ƙasa a Gaza yayin da ta yanke rafa daga birnin Han al'ummar kasar gabon sun kada kuri'a a zaben shugaban kasar na farko bayan mulkin zuri'ar bango yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas an kammala zagayen farko na tattaunawa tsakanin iran da kuma amurka a babban birnin muscat a shiga tsakanin kasar oman ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da steve manzon musamman na shugaban amurka kan harkokin yankin gabas ta tsakiya ne suka yi jagoranci shawarwarin na yau asabar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar ta ce bangarorin sun yi musayar ra'ayi game da shirin nukiliyar iran na zaman lafiya da kuma ɗage takunkumi ya ƙara da cewa an gudanar da shawarwarin ne cikin yanayi mai ma'ana kuma bisa mutunta juna a ƙarshen sama da sa'o'i biyu da rabi na tattaunawar jagororin tawagogin na iran da kuma amurka sun yi jawabi na 'yan mintoci kaɗan a yayin da suke barin wurin taron a gaban ministan harkokin wajen oman in shi ma'aikatar sannan sun yi gajeriyar tattaunawa ta kai tsaye in shi sanarwar bangarorin kuma za su sake tattaunawa nan da mako mai zuwa in shi ma'aikatar harkokin wajen iran sai dai ba a bayyana takamaimai wajen da tattaunawar za ta wakana ba a gefen tattaunawar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bagai ya shaida wa kafar yada labarai ta irb cewa iran na da manufa guda ɗaya tabbatar da maradun ƙasarta to a game da wani labarin ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na fatan nasara ga tattaunawar ta iran da kuma amurka ƙasar iraki ta bayyana fatan tattaunawar za ta haifar da kwanciyar hankali a yankin ministan harkokin wajen iraki ya bayyana goyon bayansa ga tattaunawar tsakanin iran da kuma amurka yana mai bayyana fatan bagadaza na ganin cewa hakan zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen iraki ta fitar ta ce hussein ya karbi bakuncin mataimakin ministan harkokin wajen iran sa'id babdade a ranar juma'a a gidansa da ke birnin antalya na kasar turkiya sanarwar ta kara da cewa a yan ganawar an tattauna dangantakar da ke tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna da kuma hanyoyin karfafa su a fannoni daban-daban hussein ya yi maraba da tattaunawar ta tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka yana mai bayyana fatansa na cewa a wannan shawarwarin za a samu sakamako mai kyau da zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin shi ma babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya bayyana fatansa na ganin an cimma yarjejeniyar nukiliyar tsakanin iran da kuma amurka a cikin gaggawa grossi ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa ɓangarorin biyu za su iya warware saɓanin ra'ayi a fannin tattalin arziki da cinikayya ta hanyar yin shawarwari kafaɗa da kafaɗa da haɗin gwiwa don cin moriyar juna stephen dujarric mai magana da yawon babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana fatansa game da tattaunawar ta tsakanin amurka da kuma iran Isra'ila ta ce ta karɓe iko da wata muhimmiyar hanya a zirin Gaza a wani mataki da ya yanke gaba ɗayan yankin kudancin Rafa mai yawan jama'a daga sauran yankunan Falastinawa da aka yi wa ƙawanya. A cikin wata sanarwa da Isra'ila ta fitar yau Asabar ta ce dakaranta sun yi wa Rafa ƙawanya gaba ɗaya tare da samar da yankin tsaro a can ɗin. Sanarwar da ministan harkokin soji na gwamnatin Isra'ila Katz ya fitar ta ce sojojin sun karbe ikon morag axis wanda ke ratsa gaza tsakanin rafa da kuma hanyonis ya kuma yi kira ga palestinawa da su fara kaura zuwa yamma yana mai gargadin cewa nan ba da jimawa ba za a ƙara kaimi da faɗaɗa ayyukan soji zuwa wasu yankuna a cikin mafi yawancin gaza rundunar sojin isra'ila ta idf ta ce ta karbe da abin da ta bayyana da cibiyar tsaronta da ta yi wa lakabi da lungun morag sunan wani ginin da isra'ila ta taba yi tsakanin biranen biyu a yanzu haka sojin isra'ila na gina titi a wurin da nufin samar da wani wuri da isra'ilar ke iko da shi da ya raba zirin gaza matakin na zuwa ne a duk lokacin da hamas ke cewa ta aika wakilanta zuwa masar domin tattaunawa da masu shiga tsakani kan yiwuwar dawo da yarjejeniyar zaman lafiya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Jami'an lafiya a Gaza sun ce akalla mutane dubu na ɗari biyar da sittin da uku ne aka kashe tun bayan da Isra'ila ta koma kai farmaki a zirin Gaza. Tun daga ranar 18 ga watan Maris yayin da al'amuran jin kai ke ƙara ta'azzara a Gaza. adadin mutanen da suka rasa rayukansu a hararen da isra'ila ke kaiwa gaza tun bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar ta buɗe wuta da ƙungiyar hamas ta palestine a watan jiya ya zarce dubu da da biyar 560 a cewar jami'an kiwon lafiya a cikin wata sanarwar wato sabuwar sanarwa da ta fitar yau asabar ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce hararen isra'ila sun kashe akalla mutane ashirin da ɗaya a cikin sa'o'i ashirin da hudu na baya-bayan nan an kashe mutane 50,933 tare da raunata wasu 116 da kuma 45 tun farkon yakin a watan oktoban shekarar 2023 in ji ma'aikatar a alkaluman da ta sabunta a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta palestinawa kimanin palestinawa 400 ne aka tilastawa barin muhallansu a faɗin gaza tun bayan da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wutar da ta fara aiki a watan janairu ta ruguje kusan wata guda da ya gabata a gabon yau asabar ne jama'ar kasar suka kada ƙuri'a domin zaben shugaban kasar a karon farko bayan kifar da iyalan gidan bango daga mulkin kasar janar bryce oligi ingema wanda ya kifar da mulkin ali bango na daga cikin 'yan takarar da ke fafatawa a zaben daga cikin 'yan takara guda takwas sauran 'yan takarar sun hada da firaministan kasar alan claude billy bai nge wanda ya rike wannan mukami a lokacin mulkin bongo da kuma wasu manyan kusoshin tsohuwar jam'iyyar kasar mai mulki ta pdg kimanin mutum miliyan ɗaya ne aka tantance su kada ƙuri'a a zaben daga cikin jimillar mutum miliyan biyu da rabi na ƙasar a karfe shida na yamma agogon ƙasar wato biyar na yamma agogon gmt na yau ga tsara rufe rumfunan zaben za a iya fara sanar da sakamakon zaben daga gobe lahadi ta jama'a karshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da lahama ya sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Muna nan tafe da sharhin bayan labarai bayan sa akwai mu dauke da shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai shirin na duniyar mu a yau da ke bibiyar wasu lamura da suka dau hankali a wannan duniyar musamman a yankin nan na gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya sai kuma shirin na namu leƙa iran da ke dau wani batu da ya dau hankali a nan jamhuriyar musulunci ta iran to da hakan ne zan cewa da ku a sha sauraro lafiya mu kwana lafiya kuma daga nan birnin tehran masu sauraro ga sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci a kan haramtacciyar kasar isra'ila da kuma take kallon afirka a matsayin wurin da za ta tura falasinawa su zama 'yan kasa a can ni ne shaba adam zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin a cikin watanni kaɗan da suka gabata wasu kafin watsa labaru sun sanar da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka da su karbi bakuncin falasɗinan gaza su ba su mafaka waɗannan ƙasashen sun haɗa sudan Somalia, da somaliland lokacin da labarin ya fito a fili waɗannan ƙasashen sun fito sun kore cewa ba su ma da labari ko masaniya a kan wannan batu dama dai an fito da labarin ne a fili ta hanyar kafin watsa labaru a matsayin wani gwaji domin yadda za a ga martanin da zai fito daga waɗannan ƙasashen to tarayyar afirka da ma ƙasashen afirka dai sa daga cikin na gaba-gaba a cikin duniyar nan wajen kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu da kuma duk inda wata cibiya ta ƙasa da ƙasa take batun falasɗinu to za a samu ƙasashen nahiyar afirka a gaba wajen ganin cewa sun kare su idan za a tuna a taron da aka yi na tarayyar afirka karo na 38 a watan fabrairu na wannan shekara an bayyana matsayin tarayyar afirka kan batun falasɗinu da kuma shirin korar falasinawa daga ƙasarsu a bayanin bayan taro da wannan ƙungiyar ta fitar da shi ta ce shirin korar falasɗinawa daga ƙasarsu yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma ta ƙara cewa abinda da isra'ila fa take yi a yankin gaza da ma Falas inu kisan kiyashi ne da ya zama wajibi a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen aikata shi idan kuma za a iya tunawa a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai ƙoli wajen yi wa al'ummar inu kisan kiyashi ƙasa afirka ta kudu ce ƙasa ta farko a duniya wacce ta kai ƙarar haramtaccen ƙasar ta yahudawa a gaban kotun manyan laifuka ta duniya lauyoyin wannan ƙasa sun shige gaba wajen gabatar da ƙara a gaban wannan kotu ta ƙasa da ƙasa a ƙarshe kuwa bayan da aka kai goro da mari an yanke hukunci a kan cewa tabbas haramtaccen ƙasar isra'ila abinda take yi wa al'ummar inu kisan shi ne kuma kotun ta umarce ta da ta kawo ƙarshen yakin da take to sai dai da yake haramtacce ƙasar isra'ila take da goyon bayan amurka ba ta bin dokokin ƙasa da ƙasa ta yi fatali da wannan wato kira illa iyaka dai sakamakon da yake a ƙasa wanda hayan da yake bibiyar 'yan sahiyoniyar shine da kotun ta ce a kamo mata firaminista benjamin netanyahu da kuma ministan tsaronsa yoav gallant da hakan ya sa zirga-zirga a duniya ta musu wahala to afirka ta haɗe tana kare falasɗinawa tun da falasɗinawa suka fara jan daga da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin kare haƙoƙinsu bayan ƙirƙirar wannan ƙasa kuma sauran ƙasashen larabawa suke goya musu baya su ma ƙasashen nahiyar afirkan sun shiga cikin wannan gwagwarmaya an yi lokacin da ƙasashen nahiyar afirka saboda goyon bayan wato ƙasashen laraba musamman ƙasar masar ta faɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan batun falasino suka yanke alaƙa ta diflomasiya kakaf da haramtacciyar ƙasar yahudawa to saboda mafi yawancin waɗannan ƙasashen nahiyar afirka sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka sun kasance masu tausaya falasɗinu a gwagwarmayar da suke yi wannan ne yasa a lokacin wato yaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi da al'ummar palestino ake ganin ƙasashen afirka ta hanyar ƙungiyoyinsu suna fitowa su yi allah wadai da shi mataki na ƙarshe na afirka na ƙin amincewa da plus ina da ƙasarsu ta hanyar tilasta musu hijira matakin farko yana nuni ne da yadda al'ummar wannan nahiyar suke a farke sannan kuma suka fahimci yadda ake zaluntar umar falasɗinu a mataki na biyu ko yana nuni da asarar da isra'ila ta yi da kuma yadda take fuskantar koma baya a alakata da nahiyar afirka kuma an waye gari yanzu an samu wani sauyi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya sa aka samu wasu kasashe da suke kokarin toshe duk wata kafa da haramtaccen kasar ta yahudawa za ta ci gaba da yin kutse a cikin wannan nahiyar domin ba ta da bambanci da 'yan mulkin mallaka da suka shiga wannan nahiyar a shekaru baya to ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Asabar goma sha biyu ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Shawwal na shekara ta dubu ɗari da hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru casa'in da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta alif ɗari tara da talatin da biyu aka rusa tsarin sarauta a ƙasar Spain bayan da sarki alfonso na goma sha uku ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa jamhuriya a kasar ta spain inda kuma hakan ya tilasta masa yin murabus bayan kuma sa kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawoma ba a kasar spain bayan da jinar franco ya tayar da kayar balle akan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi da kuma kurmai da ya da su sannan kuma ya samu nasara a kansu inda ya murkushe su baki daya inda kuma ya sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa tsarin jamhuriya masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan kuma aka buɗe wani sashe na ilimi mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani ɗan sama jannati daga tarayyar soviet mai suna yuri gagarin shine ya fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 sannan kuma ya zagaye kwallon kasa a cikin mintuna 89 sannan kuma ya sauka a doron kasa lafiya tun daga wancan lokacin ne dai aka shiga faɗaɗa bincike a ayyuka da suka shafi sararin samaniya inda kuma daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin karfinta bayan da ta garasha ta samu gagarumin nasara a wannan fage yuri gagarin ɗan ƙasar rasha kuma ɗan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yana da shekaru 34 a duniya sanadiyar hatsarin jirgin sama masu saurare kofin san cewa shekaru 65 da sa gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci marigayi aitullah said hussein burjar ya rasu an haifi babban malamin na masabar ahlul bait ayatollah said hussein tabatabai burjardi a garin burjard a shekara ta 1292 bayan hijira ya kasance babban malamin fikihu kuma malamin addini wanda ya shafe rayuwarsa yana gudanar da ayyuka na koyarwa da kuma rubuce-rubuce musamman a bangaren fikihu da usul kuma sauran ayyuka da suka shafi ilmomi na ahlul bait ya kasance ɗalibi ga hajj sai da muhammad shafi jabalaki a bisa ka'idoji na hadisi sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a wannan fage sannan kuma ya yi karatu a ɓangaren ilimin tarihi da fikihu sannan kuma ya rubuta littattafai musamman a ɓangaren ra'ayoyinsa dangane da yadda yake kallon ilmar jal sai kuma tafsirin alkur'ani mai tsarki Baga ga hukuma Aitullah yana daga cikin manyan malamai da suke da cikakkiyar masaniya ta ilimin hadisi da malaman hadisi ya tafi birnin Najaf al-Ashraf yana da shekaru ashirin da 28 a duniya kuma a cikin tsawon shekaru takwas da ya a birnin Najaf ya ci gajiyar halartar tarurka da kuma karatuttuka na malamai daban-daban da suka haɗa da Ahmad Mullah da kuma Muhammad Khurasani da Sheikh Shari'ati Isfahani da dai sauran manyan malamai na addini da suke birnin Najaf a wancan lokaci. sannan kuma ya dawo a burjard amma bisa bukatar malamai masu hikima a birnin kom sun gayyace shi zuwa wannan birni domin ya taimaka musu wajen karfafa ayyukan ilimi da kuma koyarwa daga lokacin da kuma ya karbi ragamar jagorancin makarantar hausa ta birnin kom wannan fitaccen malami ya horar da fitattun ɗalibai da suka hada da ayatollah murtaza mutahari da kuma said muhammad hussein bahishti da ayatollah ja'far subhani da muhammad fadl lankarani da su makarim shirazi da makamantansu a lokacin wannan hali dai an gina manya-manyan malamai da kuma wurare na cibiyoyin ilimi a dukkanin sassa na kasar iran daga cikinsu akwai babban birnin masallacin kom da kuma babban masallacin tashar ruwa ta hambar da ke kasar jamus sannan kuma daga cikin ayyukansa sun hada da kafa cibiyar hadisi ta mabiya masabar ahlul baiti da kuma ayyukan tafsiri sannan kuma ya yi rubuce-rubuce a wasu bangarori musamman a bangaren usul masu saurare ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 1867 shahararren mai neman sauyi na kasar japan musu hito ya hau kan karagar mulkin kasar ya karbi mulki da kasar japan ne a lokacin da kasar ta yi rauni da kuma shiga cikin rudani a bangarori daban-daban don haka ne ma hito wanda aka fi sanin sa da miji ya kafa wani shiri na juyin juhali a bangaren ayyukan zamantakewa sannan kuma ya fara gyare-gyare a kasar japan shekara guda bayan fara mulkin sa ya kawar da tsarin feudal ya mayar da birnin kasar daga kyoto zuwa tokyo ya kuma tsara sabon kundin tsarin mulki na kasar japan wanda zai tafiyar da kasar a bisa mahanga ta sabbin sauye-sauyensa sa kodayake ke kasar japan ta samu gagarumin ci gaba a lokacin da yake mulki wanda kuma mulkin nasa ya kawo ƙarshe a shekara ta 1912 sannan kuma an shiga yaƙe-yaƙe a tsakanin japan da ƙasar rasha daga bisani. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da tattaunawa ba ta kai tsaye ba tsakanin amurka da kuma jumhuriyar musulunci ta iran dangane da shirin nukiliyar kasar iran a kasar oman a ranar asabar goma sha biyu ga watan afrilu da muke ciki bayan barazanar da gwamnatin kasar amurka ta yi wa kasar kan cewa ko ta zo a kulla sabuwar yarjejeniya da ita ko ta yi amfani da ƙarfi ta wargaza cibiyoyin nukiliyar ƙasar a wata wasiƙa ta musamman wacce shugaban ƙasar amurka donald trump ya rubuta a jagoran junju hali musulunci imam said alil hamna'i dangane da wannan barazanar shugaban amurka ya bawa wa jagoran watanni biyu cur na ya amince ƙasar iran ta zauna da amurka don ƙulla sabuwar yarjejeniya ko kuma yaƙi dangane da hakan tun kafin wasiƙar amurkan ta shigo ƙasar iran jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i ya bayyana matsayin ƙasar ta iran ko kuma matsayinsa dangane da barazana da amurkan ta yi inda ya ce ƙasar iran bai kamata ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka ba musamman da shugaba donald trump saboda shi ne a zangon shugabancinsa na farko ya keta yarjejeniyar nukiliya ta jcpoa wacce aka kulla tsakanin iran da kasashe biyar membobi na dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus a shekara ta 2015 sannan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wannan yarjejeniya a wani kuduri mai lamba 2231 bayan haka an fara aiwatar da wannan yarjejeniyar kamar yadda aka tsara sai dai wannan shugaban ya zo a shekara ta 2018 ya fidda ƙasar amurka daga wannan yarjejeniyar sannan ya takura wa jumhuriyar musulunci ta iran da takunkuman tattalin arziki masu yawa wanda take nufin ko iran ta amince da abin shugaban yake so ko kuma dai gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran ta faɗi saboda matsin lamba amma hakan bai faru ba har ya faɗi a zaɓe ya kuma fice daga fadar white house sannan a lokacin da ya sake dawowa fadar white house a wannan karon ma shugaba trump ya fara da takurawa jumhuriyar musulunci ta iran kafin ya fara wannan barazanar imam hamnai ya bayyana cewa amurka musamman wannan shugaban ba amintaccen shugaba ba ne kuma ba mai rikon alkawali ba ne don haka bai kamata a zauna da shi ba don yin haka gaskanci ne wanda bai kamata jumhuriyar musulunci ta iran ta amince da hakan ba sannan bayan wasiƙarsa ta isa jumhuriyar musulunci ta iran an mayar masa da martani daga ciki an ba shi damar tattaunawa amma ba kai tsaye ba wannan ma tare da shiga tsakani na ƙasar oman a jawabin da ya gabatar a taron cika shekaru goma sha tara da samun ci gaba na fasahar nikiliya a ƙasar iran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba ta da wani shiri na kera makaman nukiliya kuma ba za ta taba amincewa ta bar shirinta na fasahar nukiliya ba pezeshkian ya ce ba za mu bar wani ya hana mu amfani da fasahar da muka samu a wannan fagen ba ya kuma kara da cewa jagoran junju hali musulunci imam said alil khamnai ya bayyana cewa iran ba ta buƙatar makaman nukiliya da kuma iran tana so to da ba wanda ya isa ya hana ta mallakar makamin banda haka hukumar iaea e ta tabbatar da hakan sau da dama kan cewa iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba don haka ba za mu taɓa ba da kai ba ya ce iran tana bukatar fasahar nukiliya tana bukatar makamashin nukiliya kuma tana buƙatar fasahar nukiliya don amfanin mutanen ƙasar wajen samun wutar lantarki da kuma gudanar da binciken ilimi masu yawa wanda suke samar da magunguna da kuma amfani da shi a ayyukan noma da tsabtace ruwan teku da kuma wasu al'amura da dama wanda suke cikin makamashin na nukiliya, don haka in ji ba za mu taɓa miƙa wuya ga bukatun wasu ko kuma wani ba a halin yanzu dai masana suna ganin ba a san abin da zai fito cikin tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin ƙasar iran da amurka da za a gudanar a ranar asabar 12 ga watan afrilu a birnin muscat na ƙasar oman ba shugaban ƙasar amurka donald trump dai ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa jumhuriyar musulunci ta iran ta mallaki makaman nukiliya ba kuma manufarsa ita ce hana iran mallakan makamin nikiliya banda haka duk wanda ya san kasashen yamma musamman amurka manufarsu ba hana iran mallakan makaman nikiliya ba sai dai suna son samun iko akan dukkanin al'amuran ƙasar iran ne wanda suka kasa samu suke kuma fafatawa da ita jimura musulunci ta iran kan hakan tun fiye da shekaru 46 da suka gabata don haka da ƙasar iran za ta mika kai ta ce ta bar sarrafa makamashin nukiliya kwata-kwata gaba ɗaya magana ba ta ƙare ba don akwai maganar makamanta masu linzami wanda suke barazana ga hamsar isra'ila za su ce sai ta wargaza su ɗaya bayan ɗaya sai ta maida jumhuriyar musulunci ta iran ta zama suna kawai don haka manufarsu ita ce fidda wata siyasa mai suna musulunci daga ƙasar iran da kuma mai da ita ƙasa mai sunan daular musulunci amma ba za a ga wani abu na musulunci a ƙasar ba sannan ta zama wacce hamji ƙasar isra'ila za ta kubuta daga sharrinta daga nan sai ta ci gaba da kashe falasɗinawa a gaza ta yi abin da ta ga dama da ƙasashen musulmi da kuma ƙasashen larabawa a duniya. ƙari a kan wannan wannan ƙasashen yamma musamman amurka suna son juna musulunci ta iran ta dakatar da dukkanin taimakon da take bawa ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya wanda suka hada da hezbollah yemen iraki da sauransu wanda hakan yake barazana ga samuwar hamdukasar isra'ila a yankin don haka taron oman wata dama ce ga kasar iran na tabbatar wa duniya kan cewa amurka ba ta tsoron ƙasar iran ta mallaki makaman nukiliya sai dai tana adawa da tsarin musulunci da ke gudanar da ko tafiyar da ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata musamman kuma ganin gaskiya ne jihunar musulunci ta iran tana samun ci gaba a ɓangaren fasahar nukiliya wanda yake da amfani matuƙa a cikin ci gaba na kowace ƙasa a duniya. kama daga samar da ingantattun magunguna ingantattun ayyukan noma taimakawa wajen magance matsalolin tattalin arziki da ci gaban ƙasa da ruwa da kuma fannonin ilimi da dama ƙasashen yamma musamman amurka suna son su takaita wa'annan fannonin ilimi gaba ɗaya a tsakaninsu su kaɗai da ƙarshe akwai alamun cewa taron oman tsakanin iran da amurka ba zai je ko ina ba don a ranar laraban da ta gabata ce gwamnatin ƙasar amurka bayan ta tabbatar da cewa za a gudanar da taro a oman tsakanin amurka da iran din ta ƙara ƙaƙabawa jamhuriyar musulunci ta iran sabbin takunkuman tattalin arziki wanda yake nuni da abin da zai faru a ƙasar oman kenan wato amurka tana faɗa wa jamhuriyar musulunci ta iran abin da za ta yi ita kuma ta ce e idan ba haka ba to a shiga yaƙi da ƙarshe dai shugaba Pezeshkian ya ce ƙasar Iran ba ta neman yaƙi amma a duk lokacin da wata ƙasa ta takale ta to za ta rama kuma za ta ci gaba da yaƙi har zuwa samun nasara akan makiyanta. a wani labari kuma dangane da shirin makamashin nukiliya ta ƙasar iran wanda ƙasashe uku iran china da kuma rasha suka gudanar a birnin moscow na ƙasar rasha a ranar talata da ta gabata mataimakin ministan harkokin wajen ƙasa iran kan al'amuran shari'a na ƙasa da ƙasa kazim garib abadi ya bayyana cewa taron ya yi armashi kuma yana da amfani garib abadi ya bayyana a shafinsa na x kan cewa ɓangarorin uku sun mai da hankalinsu wajen kawo ƙarshen takunkuman tattalin arziki na ɓangare guda wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora wa jamhuriyar musulunci ta iran sannan tare da maganar yadda za a aiwatar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda yake goyon bayan yarjejeniyar jcpoa ta shirin nikila ƙasar iran ta shekara ta 2015 wanda ƙasar amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa iran tana kan bakanta na ɗaukar hanyar diplomasiyya don warware dukkanin matsalolin da suka shafi shirin nukiliyar ƙasar ya ce haƙƙin ƙasar iran ne ta yi amfani da damar da take da shi a matsayin ƙasa wacce take memba ko kuma ta sanya hannu a yarjejeniyar npt don amfani da fasahar nukiliya ta zaman lafiya sannan iran ba za ta taɓa barin wannan damar da take da shi ba don cimma manufofinta na amfani da fasahar nukiliya na zaman lafiya ba wannan taron na moscow na zuwa ne a daidai lokacin da ake tada jijiyoyin wuya tsakanin iran da kasashen turai uku faransa birtaniya da kuma jamus kan abin da ake kira snapback wato sake tada dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora wa jumhuriyar musulunci ta iran kafin yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2015 wanda damar yin hakan zai kare a cikin wannan shekarar da muke ciki ta 2025 kasashen turai sun dage kan cewa sai an sake tada wannan takunkuman kafin lokacin ya kare taron na moscow har ila yau ya tattauna dangane da taron oman wanda za a gudanar a tsakanin iran da amurka a ƙasar ta oman a yau asabar taro wanda ake ganin mai yiwa a tashi baram baran ƙasashen rasha da china sun bayyana cewa suna goyon bayan jumhuriyar musulunci ta iran wajen mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya kuma suna tir da duk wani kokari na hana ta hakan da ƙarfi ko kuma wata hanya a ranar shida ga watan afrilun wannan shekarar ne dai shugaban kasar amurka ya ba wa jihunar musulunci ta iran watanni biyu don ta zaɓi tattaunawa ko yaƙi da ƙasar iran idan ta ƙi amincewa da hakan ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa za a fara tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin ƙasashen biyu a ƙasar oman inda jakadan amurka a gabas ta tsakiya wato mr steve walcoff zai wakilci washington a yayin da shi arakci zai wakilci jumhuriyar musulunci ta iran a cikin tattaunawar sannan gwamnatin oman ce mai shiga tsakani. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muleka iran yawan masu wurare, assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai muku bayanai game da tarihi mai murare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu ya kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin abin tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon bude ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal kesh wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci. ɗakin karatu da makarantar kamaliyya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Farsanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na hawu, da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun da tun a da zuwa yanzu sun haɗa Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana a ɗakunan da ke cikin makarantar ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandhaji ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. A zamanin daular safawiya Yin haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin Iran. Ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin Isfahan. Wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki Sultan Hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye a kan ƙafafunsa. iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu kowane gini ɗaya dalilai da suka sanya ake sanya masa suna a zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi ko kuma sunan wani wuri muhimmi da ke kusa da shi don haka makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi don haka dole ne a kira shi da makaranta amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas na titin lambuna hudu da ke isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Choharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da yasa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da yanzu kwan shirin namu zai ci gaba inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da sadaukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun salvadoran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta sabzawar da jami'ar hakim sabzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud dorat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul bai bai sayid abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar. mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙididdigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fahariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki diva sai masallaci bincike da tarihi da kuma miyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar masu saurare shi mun karo bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a dun wanda suka taimaka shirin kammala ko jishi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato dot 1ng